kamar yake wajen umar sallallahu alaihi wa shar'i wal يعني أكيد أكيد أدب إذا صلى الله عليه وسلم ده تابعي ده تابع التابعين aqidar al-imam abu hanif da al-imam ahmad bin dukkan abin da ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shir'anta ko ya yi bayaninsa mun yi imani gaba ɗayansa gaskiya ne ba ma inkari ko raddi na wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya zo da shi wanda ita ce aqida ingantacciya aqida ta gaskiya domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da shi ku yi aiki da shi abun da ya hana ku kuma ku hannu in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma yace atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma shugabanninku da malamai sanne ce man yuti rasula faqad afa Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a sannan ubangiji ta'ala ce wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بايا يوا ga mumini da ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mumina mace da ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah da manzonsa suka yi hukunci su kuma ya zama suna da wani zaɓi nasu a cikin al'amarinsu da Allah ya hukunta shi suke bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta shi suke bi ba sa kauce masa wayannan su ne hakikanin muminai wayanda suke kan aƙida ta gaskiya wataran wani ya zo ya tambayi imamu shafi'i dangane da wata matsala imam shafi sai ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci kaza a cikin wannan matsala shi kenan sai mutumin shi kuma sai ce wa imam shafi wa anta ma za ta kulu to kai kuma me za ka faɗa yace manzon Allah ya yi hukunci da kaza a wannan matsala, kaga ya bashi fatawa ne amma saboda bai ce wannan matsalan hukuncin ta kaza ba sai yake fahimtan hadisi aka kawo kuma akwai wani ra'ayi kuma a gefe shikenan imamu sha da ya faɗi haka ya ce kai kuma me za ka ce sai imamu shafi ya ce masa a tarani fil kanisa shin a coci ka same ni ne ko kuma a bai'a inda yahudawa suke yin ibadansu أقول لك قضاتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ma ماذا تقول أنت ina gaya maka manzon Allah ya yi hukunci kaza ni kuma ka ce mini me zan faɗa idan aka ce ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mutum bai da tasewa sai dai idan daga coci yake ko kuma bai'a wurin bautan yahudawa amma inda ya amsa sunan imani to sallamawa ne da mika wuya nasa kawai wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri ba su da wani zabi inda Allah ta'ala ya umarni hukunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa hukunci wannan a kansa ne muminin farko suke sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suka saba to ne zai ce ai manzon Allah ta sanar ya hukunci kaza to shikenan kuma kowa magana sa ta kare sai dai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka magabata su suke tafiya a kai to amma daga baya abubuwa na lalacewa abubuwa na lalacewa har ya zama da cewa inga hadisin ma sai zama wani kuma yana da wani ra'ayi nasa daban ba na hadisin ba sai ya ɗauki wani abu daban ya zama da shi ne ainihin aqidarsa ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba anan imamu tahawi yace wa jami'u ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkan abun da ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa gaskiya ne kaga sai ce ma sahha abun da ya inganta kina akwai ma da'ufa nusiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam walakinahu lam yasihha an danganta manzon Allah maganan cewa ya faɗa ko hukuncin amma bai inganta manzon Allah ya faɗi haka ba to abun da yake da'ifi ne bai inganta ba wannan bai zai zama hujja ba abun da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamin hadisi suka bincika suka ce hadisin nan sahihi ne ko hasan to wannan shine yake zama hujja a wajen Allah subhanahu wataala amma abun da yake da'ifi ne ba a yadda da wanda suka ba da labarin ba in ma su zama kafure ko su zama fasikai ko su zama yan bidiya irin wayannan abubuwa ko siffofi na ƙarya da mutane suke siffanta da shi to duka irin wayannan idan suka rawaito hadisi ba za a yi daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba saboda haka sai in adalai ne kuma waɗanda kwakwalwansu tana iya rike karatu in an faɗa za su rike ba za su manta ba ba za su dinga kurakurai wajen karantar da hadisin ba sannan kuma adalai ne ba za su yi ƙarya ba su ne waɗanda ainihin ake karɓan hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin su shi sa malamai sun sa sharuɗe guda uku wajen kafa dalili da hadisi sharaɗi na farko an yakuna sahihan aw hasana ya zama hadisi ne sahihi ko kuma hasan ma'ana ya zama yuhtajju bihi hadisin ana iya kafa dalili shi ya kai darajar da za a kafa dalili shi ima ya zama sahihi ko hasan hadisi sahihi shine wanda ma rawahu adlun tamu dhabti an mislihi muttasil sanadi min gari shafin wala mu'allaq ya zama wanda ya ruwaito shi adali ne kuma mai cikakkiyar hadda kwakwalwansa tana ja in an gaya masa yana rikewa ba mai rafkana ba wanda ana karatun hankalinsa yana wani wuri sai je rike rabi bai rike rabi ba wanda ya zo baku zai baku shirme sai wanda yake da cikakkiyar ya kaza yana kiyaye abin da ake faɗa sannan ya ruwaito daga irinsa ya zama hadisin muttasili wani ya ji ga wani ko a karɓo daga malaminsa sannan hadisin ba shazi ba ne bai saba wanda suka fishi adalci ko suka fishi iya hadda ba sannan kuma ya zama da bai da wata illa ko yayya a cikin hadisi babu wani tadlisi da aka yi a cikin hadisi wannan shine hadisi hasan hadisi sahihi hadisi hasan shi ma kusan haka ne sai dai karfin haddan su ne na sahihi ya fi na hasan ma rawahu adlun خفيف الضغط عن مثله متصل سندي من غير شاب ولا معلم to wayannan idan suka ruwaito hadisi sai hadisin aka kafa hujja da shi amma wasu daban ba irin su ba mutum fasiki ya ruwaito hadisi ba za a yadda ba don zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya alfasiqu la yakhafu Allah makhafatan tamnahu min al-kadhib ba tsoron Allah tsoron Allah da zai hana shi ƙarya zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yasa ba za a karbi ainihin hadisin sa ba sannan bayan nan an kuna muhkaman aw muqaddaman ala mu'aridi ya zama hadisin muhkam ma'anan muhkam bai yi karo da wani hadisi ba shi kaɗai ne ya ɗauko irin wannan hukunci duk hadisin da ya zo irin sa sai dai karwa shi amma ba hadisin da ya karo da shi ko kuma ya zama akwai hadisin da ya karo da shi amma an gabatar da wannan hadisin akan wancan hadisi. shi wannan hadisin shi aka rinjayar saboda karfin wanda suka ruwaito shi sun fi adalci sun fi hadda sai aka rinjayar da shi akan wancan ko kuma wannan hadisi ma ya shafe wancan din gaba daya to wannan sai ka kafa dalili da shi kaga a can idan hadisi da'ifi ne ba a kafa dalili da shi a nan kuma idan hadisin ya zama mansuhi wani hadisin ya shafe aiki da shi ba za a kafa dalili da shi ba ko kuma ba mansuhi ba ne amma an rinjayar da wancan hadisin akan wannan hadisin naka to ba za a kafa dalili da shi ba sai dai da wancan hadisin wanda aka rinjayar shi ne aka fi zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sannan na uku an takuna dilalatu ala muradi sahiha ya zama hadisin yana magana akan abun da kai kake magana a kansa din hukuncin da ka bashi din zai iya daukan haka shi hadisi ya zama ya inganta hadisin yana nuni akan matsalan da kake akanta ko kake magana akanta wannan shine za a kafa da shi akan matsalan amma idan hadisi yana gabas matsalan ka tana yin yamma to babu dama ka kafa dalili da wannan hadisi akan wannan matsala domin wannan za ka tsora wa hadisi ne abinda ba zai karba ba za ka canja manufar maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam so za ka hadisi sai ya inganta kafin yake zama dalili to wannan kofan inda a ce an buɗe ta kowane rubabbin hadisi zai iya zama dalili da mutane sai su yi ta kirkiro hadisai kawai suna kafa dalili sai ka rasa wanne za ka kama tunda kowanne wannan zai ce maka halal wani ko sai kirkiro na sai ce haramun to kaga wanne za ka ɗauka wannan ya ce wajibi wannan ko ya kirkiro ya ce mustahabi to amma hadisin sai zama na akwai dokokin da aka yi masa to wasu ba sa kiyaye wannan kowane irin hadisi ko da wani ne ya kirkiro shi don ya bata addini ko bai hude ne ya kirkiro hadisin sai su karɓa su kafa dalili da shi alhalin ba zai ba zai zama dalili ba saboda haka hadisi sai ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama dalili sannan yace mina ash-shar'i wal bayani duk abin da manzo Allah ta sanar da shi na shari'a da bayani kowanne gaskiya ne idan aka ce na shari'a ma'ana hadisin ya zo mana da wata sabuwar shari'a wanda inda zamu mu duba zahirin alkur'ani babu shi misali manzala ta suna ce la tunkahu mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha ba a auren mace akan kanwar mahaifinta ko yar mahaifinsa mahaifinta ko kuma kananta yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta ma'ana ba za ka haɗa mace tare da gwaggonta kishi ba ko kuma tare da yafin nunta ba ka auro mace kuma ka auro yar kanwarta ko ka auro yar babanta ko kanwar babanta kuma sai ka zo ka auro ta sai su kishi shari'a ya hana wannan kuma wannan ya tabbata a hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin qur'ani bai ambaci wannan ba ya ce dai wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qasara ba hada yan uwa guda biyu ya da kanwa su kishi kuma a can ga ma yace wa uhilla lakum ma wara azalik duk abin ba nan ba halatta muku hadisi sai karin bayani zai ta an haramta ka hada mace da gogonta kishi ko kuma da yafin donta da dan uwan yar uwan babanta ko kuma yar uwan mahaifiyarta to wannan shine ash duk wani abu da ya zo a hadisi wanda in ka duba zahirin alkur'ani babu shi to wannan hadisin ne shar'anta shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce a bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wa ma atakum rasulu fakuzu dole ne ayi aiki da wannan shi yasa malamai fiqh suka kafa ka'ida duk wanda inda ɗaya namiji ne ɗaya mace ba za su yi aure a tsakanin su ba to ba a haɗa su kishi kaga mutum ba zai auri ƴar ɗan uwansa ba ba ya zama babban ta ba kenan to da ka kaddara babban mace ne ya zama mai kenan goggon wannan yarinya to ba za a haɗa su kishi ba haka nan mutum ba zai auri yarsa ba to da ka kaddara shi ɗin mace ne ya zama mai ya zama uwar wannan yarinya to ba za a haɗa su su kishi ka auri ya da uwa a lokaci guda suna kishi ba ina fatan muna fahimta to wannan shine manzala ta sulama ya zo da irin wayannan abubuwa da yawa a cikin hadisai idan aka bibiya Hadisai za a gani to dukkanin abin da manzo Allah ta sama ya zo da shi ko ka duba alqur'ani babu shi to tabbas wannan shari'a ne domin ubangiji ta'ala ya gama bayani da yace wa ma atakum rasulu fakuzu duk abin da manzo Allah ta sama ya zo muku da shi ku karba domin wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ba magana akan son zuciya wahayi ne duk abin da ya faɗa wahayi ne ba da son ransa yake faɗa ba sannan wal bayan haka da duk abin da ya zo muku da shi na bayani ku karba bayani ne Alƙur'ani ya zo da hukunci ko ya zo da matsala. amma babu sharhinta da bayanin sai hadisan manzala ta sanwa su ne za su yi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayk Allah ta'ala ce mun sauka maka da Alƙur'ani don ka bayyana mutane abin da aka sauka musu kai musu bayani Allah ta'ala ya ai sallah wa qimus salah amma sallan nan ba za mu gane a zahar raka'a hudu kuma a koyi za a yi karatu ba sai ta hanyar hadisi ba za mu gane gari ba raka uku ba a cikin alkur'ani cewa biyu a bayyane ɗaya kuma a ɓoye fatiha da sura wannan kuma fatiha kawai babu sura wannan duka hadisi ne yake mana wannan bayani haka nan idan ka ɗauki zakka shi ma hadisi ne yake tafsil tafasil na abin da ya shafi harkan zakka kowanne ga nisabi ga abin da in ka mallaka zaka cire masa zakka kuma ga abin da ka cire haka nan aikin hajji. manzo Allah sallama Allah ta'ala ce ya wajabta aikin haji ya faɗi wasu abubuwa daga cikin rukunin aikin haji amma tafasil na cewa dalla dalla ga yadda za aikin hajin an same shi daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi aikin haji da sahabbai mutum dubu ɗari ya ce ne ta ku zo annima na fika ku ku yi aikin hajin ku irin yadda kuka ga nake kamar yadda ya sallah ya hau kan mimbari ya yi sallah kowa na gani yana bayansa yana sama ya yi sallah in zai ruku'u in zai sujada ya gangaro ƙasa da ya gama ya ce ya yi haka ne wali ta'lamu salati wali ta'tamu bi na yi haka don ku sanya nake sallah kuma ku yi koyi da ni sannan yake sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah so da haka dukkan shari'o'in nan ɗaya bayan ɗaya idan ka bi manzon Allah sallallahu ya yi bayanin su sannan haka ne idan ka ɗauki mu'amala maganan aure manzon Allah sallallahu ya yi bayani dalla dalla idan ka ɗauki kasuwanci Allah ta lafiya wa halallahu al-bai'a ya halatta ciniki wa harrama riba ya haramta riba menene ciniki da yake na halal menene riba duka wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam suka bayani dalla dalla ga abubuwan da yake na halal ga abubuwan da yake na haram to wannan dukkaninsa dole ka yi imani da shi ba za ka yi son ranka ka fassara ayan alkur'ani yadda ka ga dama yadda ranka yake so ba sai dai ka koma zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ubangiji ta da gama bayani yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi saboda haka bayanin alqur'ani da sharhin sa yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sunnatu mufassiratu lil-qur'an sunna tana fassara ainihin alqur'ani kuma babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba sai dai in baka sani ba kowane irin abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wani ya sani wani kuma ainihin bai sani ba sannan komin tinkabun ka da ilimi akwai abin da baka sani ba komin tinkabun ka da ilimi akwai wanda yafi ka sani wa fawqa kulli dhi ilmin ali to saboda haka abinda manzala ta sallama ya shar'anta shi ibtida'a babu shi a cikin alqur'ani a zahirin qur'ani sai dai ka koma hadisi ka samu hukuncin sa to wannan shine imamu tsari yake nufi da mina shar'i kuma wajibi abi don manzala ta ubangiji ta ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo Allah ta sallama ya yi wa Allah sa'a abinda kuma ya zo a Qur'ani asalinsa amma bayaninsa ne zo a hadisi shine abinda Imam Bukhari yake nufi da wal bayani sai ce kullihi haqqun dukkaninsa gaskiya ne kuma mu mun yi imani da shi kuma za yi aiki da shi ba abin zamu mayar kenan a cikin alkur'ani da son zuciyarmu ko a hadisai maza za ta sama da son zuciyarmu wannan raddi ne yake yi wa jahamiya da sauran masu bin son zuciyarsu daga cikin ahlul bid'i wal ahwa wato masu bidiyoyi wanda suke bin son zuciyarsu wanda suka mai da siffofin Allah subhanahu wataala wanda maza ta sama ya bayyana suka ce sam su basu yadda ba suka dinga musu tawili suna ta kawo ainihin ra'ayoyin haka nan wasu abubuwa na shari'a wanda maza ta sama ya kawo ya bayani suka yi mai da su kamar qur'aniyun wanda ake cewa yan qala qatu iya abun da qur'ani kawai shikenan su basu yadda da ainihin hadisai ba ko kuma sauran masu bin son zuciyarsu masu bidiyoyi waɗanda suke conka a cikin hadisin su ce wannan hadisin ya dace da hankalinmu mu yi aiki da shi wannan kuma bai dace da hankalinmu ba mu kyale shi nan da yawa idan ka bi tafai za ka samu irin nan? so da ka sai suka gurɓata tauhidi suka dinga shigo da wasu abubuwa na hankali wanda babu alkur'ani babu a hadisi Kuma ba a yadda ka kudurta wani abu a zuciyanka ba na aƙida. sai abin da ya tabbata Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo Alƙur'ani kuma ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa ka mai da shi ba idan ka kika kudurta shi to aqidan ka gurbatacciya ne ba mai kyau bane to da ka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi na aqida dole ka dauka abin da ya zo da shi na ibada bayanin ibada ko mu'amala na shari'a dole ka ɗauka abin da ya zo da shi na akhlaq na gyara ɗabi'u wajibi ka yi imani da shi kuma ka yi aiki da shi yana daga cikin abun da manzo Allah sallama ya shar'anta wa al'ummarsa ya wajabta musu ne kafa gemu manzo Allah sallama mai gemu ne malamai siya sun ce kaftun lihiya gemu ma mai kauri sannan kuma ya faɗa hadisai daban-daban wasirun liha ku kaurara gemu ma'ana kada ko kana da shi din ma ka dinga yanke shi kana can kana ta mammatse shi sai ka bar shi ɗan kaɗan kai ba mai gemu ba ba mara gemu ba idan aka hango ka daga nesa wara ce wancan malami mai gemu ba ko wancan mutum mai gemu ba a a kaurara ya zama mai kauri wannan shiriya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamai ba su yi saɓani wajen wajibcin gemu ba da kuma haramcin aske shi duk sun tafi gemu wajibi ne kuma aske gemu kuma haramu ne idan ka ji mutum yana tukan gemu to yana bin son zuciyarsa ne abun mamaki ka ji mutum mai wa'azi wai yana kushe gemu ko yana izgilanci da gemu wanda manzala ta suna bai rayu ba sai da gemu dukkanin sahabbansa kuma ya yi umarni da gemu kuma ya haramta aska gemu amma ne da'awan shi malami ne mai wa'azi ne sai ya zo yana aibanta gemu ko yana aibanta masu gemu wannan izgilanci ne wa ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dai yana daga cikin abun da ya zo ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tangare wando wandon ka ya zama saman idon sawunka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar duk abun da ya wuce idon sawu na tufafi sauran yana cikin wuta ne ma'ana Allah ta'ala zai azabtar da me shi da wutar jahannama sannan a wani hadisi yace inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu basara Allah baya kallon rahama ranar alkiyama ga wanda yake jan tufafinsa yana takama yana nuna isa sannan yake izarul mu'minu nisfu sa'id abun nan adon mumini tufafin mumini shine rabin makyanjima mazala ta sallama tufafinsa saman idon sawu ko kuma rabin kwabrinsa la yusbilu alqamisa wal izara bal fawqa ka'bayni huma ikhtisara wa rubbama kana li nisfi saqi tawadu'an li rabbih al manzala ta sallama baya tafiya yana jan tufafinsa baya tafiya yana jan wandonsa ko rigansa yana barin su saman idon sawunsa ne shine sunnar manzala ta sama kuma shi yake nuna tsafta mutum ba kazami ba ne, ba zai dinga tafa wandonsa ko rigansa ba yana ɗebo dotti da dauɗa yace sau da yawa ma manzala ta sama yake barin tufafinsa saman idon sawu abin nan rabin makyan gima ma'ana bayan saman idon sama ma sai ya je rabin kwablinsa sai ya dame shi yace yana yin haka ne don kankar da kai kan kaskantar da kansa zuwa ga Allah subhanahu wataala domin tawadu yake yin wannan to duk wanda yayi wannan yayi koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saman idon sa wajibi ne in kai rabin makanya ma ko mustahabi ne ka nuna tawadu'unka kai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duk malamai sun tafi haka waɗanda suke kafa dalili da hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke amsa sunan malunta ba wanda suke hayaniya da son zuciyarsu ba amma shi ma wannan ya zama izgilanci abun izgilanci ya zama kuma abun aibantawa idan kana yin haka saboda mutane ba a hadisai suke daukan addinin su ba galibi ba wai abun da manzon Allah ya zo da shi ya tabbaka ake son a shirya da mutane a kansa ba abun da kawai ya dace da son zuciyarsu idan ka saba musu ko sunna kake to za a iya maka izgili da wannan sunna din to wa'annan sunnoni na manzon Allah sallama waɗanda yake izgilanci da su yana yi wa manzon Allah sallama izgilanci ne ba yana yi wa mai su bane domin ubangiji ta ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastabi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kuna da Allah kuke wa izgilanci kuna wa Allah izgilanci da manzon Allah sallama da ayoyin Allah kada ku kawo uzuri ko riga kun kafurta bayan imanin ba a yi wa Allah izgilanci ba a yi wa ayoyin Allah izgilanci ba a yi wa manzon Allah sallama izgilanci dan gale wando manzon Allah sallama shi ya fara yi aje gemu manzon Allah sallama shi ya fara yi in ka mutu izgilanci kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci kuma ingantattun hadisai so da haka imamu ta yace wa jami'u ma sahha ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ash-shar'i wal bayani kullihi duk abin da ya inganta mazala ta sunama ya zo da shi na shari'a da bayani kowanne sa gaskiya ne mun yi imani da shi kuma duk wanda bai samu wannan ba to da sauran sa imani sannan imamu fari yace wal imanu wahidun wa ahluhu fi aqlihi sawa'un imani abu ne guda ɗaya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace wa alu fi aslihi sawa'u masu imani a asalin imani daidai suke a asalin imani su wastafadulu bainahum bil khashyati wat tuqa suna samun fifiko a tsakanin su da tsoron Allah wa mukhalafatil hawa da kuma saba son zuciya mulazamatil aula da kuma lizimtan ayyuka wanda suke sune mafifita ayyuka na gani a nan kafin na ƙara shari'a kan jumla ta gaban nan anan imamu tsayati wal imanu wahidun wa alu fi sawa imani abu ɗaya ne masu shi daidai wa daida suke amma a can gaba kuma sai nuna ana samun fifiko a imani din kamar maganarsa ta gaba tana warware ta baya idan aka ce ana samun fifiko da tsoron Allah to shi ma tsoron Allah yana daga cikin me yana daga cikin imani to wannan cewa imani mutane daidai wa daida suke a imani wannan aƙida ce ta murji'atul fuqaha ko kuma murji'atul gula dukan su ma'ana imani na kowa da kowa asalinsa daidai ne sai dai a ce wani ya fi tsoron Allah wani ya fi kyawun ayyuka amma aƙida ingantacciya ta magabata shine imani ba daidai yake ba imanin wani ya wani shi kansa asalin imani in ma'ana imani shine gaskanta Allah da manzon Allah ta sallama da alqur'ani da hadisan manzon Allah ta sallama to gaskantawan na wani yafi na wani imaninka babu yanda za a kai ya kai irin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin imaninka bai kai irin asalin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan imaninka bai kai irin na mala'ika jibrilu ba haka nan imaninka bai kai irin na abubakar da umar da usmanu da ali ba babu wanda zai iya zai ta buɗi bakinsa musulmi ya ce na fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ko kuma ya ce imanin mu ɗaya yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko imanin mu ɗaya da Abubakar ma bai zai faɗa ba sai dai mai son bin abin da sai dai mai bin son zuciyarsa ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Abubakar ke fi kowa imani a cikin al'ummarsa to da wannan ne sai ya zamana Imam Bukhari ya ɗauko wannan maganan daga ainihin littattafai na murji'atul fuqaha sai ɗauko ta da take a can gaba kuma sai ɗan yi bayani wanda yake saɓawa nasu to idan da za mu tsaya iya wannan kai wal imanu wahidun wa halu fi asli sawa sai mu ci wannan magana kuskure ce kai tsaye amma idan muka karanta can gaba kuma sai mu yi a imamu tsahawi ainihin adanci cewa ba yana nufin imani daidai yake ba imanin wani ya fi na wani shi yasa a nan a ta'aliki a shek bin baz yake faɗa shi nan nan ba ɗaya kasa yace qawluhu wal imanu wahidun wa ahlu fi aqli sawa'un hada fihi nadar yace wannan akwai abun tunani ne a kai a ce imani kowa da kowa daidai ake a asalin imani yace akwai na ne a cikin wannan Ya yace bal huwa Ya ce ma ba haka yake ba wannan aqidan ba ita ce aƙida ingantacciya ba falaysa ahlul imani fihi sawa' yace masu imani ba daidai suke a cikin imanin su ba bal kun mutafawituna tafawutan azima yace a a suna tsere dai wasu sun fi wasu a imanin imanin akwai bambanci bambanci mai girma kaga wannan shine adalci ko adalci idan kana karanta littafin mutum duk yadda ka sallafa masa a inda ya kauce kuskure to shikenan ka nuna cewa wannan abun kuskure ne ga abin da magabata suke a kansa ga abin da ya dace da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ɗauki malami ka ce duk abin da ya faɗa daidai ne babu kuskure a sa to wannan takalidi kake yi son malamin kawai kake bi ba wai kana bin gaskiya ba ne to shi yasa duk yanda aka sallama wa malami idan ya yi kuskure a wani wuri kwata a wannan ba haka bane ga yanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai masumi amma duk wani wanda ne zai rubuta littafi to akwai gyara a cikinsa in ka fahimci gyaran sai ka faɗa shi ya sa maganganun malamai kawai su kaɗai ba ta zama hujja sai in sun dogara da hadisi ko kuma alkur'ani amma idan ka ɗau maganan malami kawai ita ce hujja to ko ta saba alkur'ani ta saba hadisi za ka bi ta kuma ba baka da hujjan cewa maganan malami hujja ne baka da wannan hujjan amma maganar Allah hujja ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ne malamai kuma sune masu bayani sai yace falaita imanu rusuli ka imani ghairihim imanin manzanni ba dai yake da imanin wani wasun su ba akwai wanda ya kai manzanni imani babu wanda ya kai kama annahu laysa imanul khulafa'ir rashidina wa baqiyati as-sahabati radiyallahu anhum mithla imani ghairihim kamar yadda imanin khulafa'ur rashidun abubakar da umar da usmanu da ali da sauran sahabbai bai zama irin imanin wasu waɗanda ba su ba sun fi sauran al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ba wanda sai sai imanin sa irin na sahabbai bai zai yi ba baka isa ba yace wa haka da laysa imanul mu'minina ka imanin fasiki? haka nan imanin mu'minai masu wa Allah ta'ala ta'a masu barin sakon Allah bai zama daidai da imanin fasikai waɗanda suke barin wajibi suke aikata haramun ba imanin su ba ɗaya bane wani daga ganin sa kasan ya fi ka imani wani kuwa kana ganin sa kasan imanin sa kauye ne saboda dulme yake cikin sakon Allah sanai ce wa hada tafawutu bi haka ma fil qalbi min al ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ma shara'ahu li ibadihi wannan bambanci da ake samu na imani wani ya fi wani imani gwargwadon sanin gwargwadon abin da ke cikin zuciyar mutum ne na sanin Allah da sunayen Allah da sifofinsa da kuma abin da Allah ya shir'anta na bayinsa wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka imani akwai wasu darajojin Allah da kai baka sani ba shi ya sani wanda ya fi ka sanin sunayen Allah da sifofin Allah da ma'anarsu da abin da suke hukuntawa ya fi ka imani haka nan wanda ya fi ka sanin abun da Allah ya shir'anta wa bayinsa ya ka imani kenan gwargwadon saninka Allah da saninka shari'ar Allah gwargwadon ainihin imaninka in dai ka yi aiki da abun da ka sani sharafi kenan amma wanda bai aiki da abun da ya sani ba saninsa bai amfane shi ba kenan babban abun da yake nuna imani mutum shine fahimtansa wa addinin Allah fahimta ingantacciya domin babu yadda za a ce kai mumini ne kana yi wa Allah ta'ala abin da yake so abin da ya yarda da shi kuma baka fahimci addinin Allah ba ba zai taɓa yiwa ba abin da Allah ta'ala yake son sai yarda da shi yayi bayanin sa cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka san su sai ka san shari'ar Allah kafin ka iya sanin me Allah yake so me yarda da shi kuma duk lokacin da ka ƙara sanin shari'ar Allah kana ƙara gaskanta Allah ne ai idan siffa goma ka sani siffa goma ka gaskanta wanda ya san siffa ɗari kuma fa, ya gaskanta siffofi ɗari na Allah ka ga ya fi ka gaskantawa daga nan ma imani ku ya bambanta haka ne wanda ya san shari'o'in Allah da yawa ya fi wanda ya san yan kaɗan domin gaskantawansa ya fi naka kai baka da labarin wannan din ma balle ka ce sadaqa Allahu al-azim ka gaskanta Allah subhanahu wataala akan wannan so da haka babu abun da ya fi fahimtar addini fahimta ta gaskiya kara imani mun yi bayanin wannan a karatunmu na ƙarshe kafin mu rufe a cikin abubuwan da suke kara imani abu na farko shine fahimtar addinin Allah ka fahimci Allah subhanahu wataala da kuduransa da siffofinsa da kuma abun da ya shar'anta bayinsa. ka fahimci ingantaccen tauhidi sannan yake wa huwa qawlu ahli sunnati wal jama'a shine maganar ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a sune sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da wa'anda suka bi irin aqidar sune ahlus sunna wal jama'a an ambace su ahlus sunna saboda suna kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ambace su jama'a saboda ba su rubuta jama'ar musulmi ba yadda musulmi suke a zamanin manzala ta wasallam aka tsora su akan tauhidi da ingantacciyar aqida su suna tare da su ba su ware ba Dan wasu sun ware wasu suka ware sai suka zama ƴan shi'a to sun fita daga wannan jama'a wasu suka ware suka zama kawari sun fita wasu murji'a wasu suka zama gulab wasu kadariya wasu suka zama jabariya wasu suka zama abubuwa da yawa ga sunan kala kala sunayen a ahwa'i wanda suka kirkiro wasu abubuwa addini suka bar jama'a musulmi ba za ka iya lissafawa ba to amma duk wanda yana nan akan yanda ake din yanda sahabbai suke yanda manzara ta sama koyar da addini to shi yana cikin jama'ar musulmi ahlus sunna wal jama'a wato sune wanda aqidan su ta gaskiya ne bata canja ba yanda musulman farko suke a haka suke ba su canja ba yasa suka zama jama'a ma'ana jama'ar musulmi wanda suke tare da jama'ar musulmi ta farko sannan yace khilafa lil murji'a sabanin murji'a wa man qala bi qawlihim da wanda ya magana irin na murji'a wallahi musta'an yace Allah shine abun neman taimako murji'a su ne wanda suka ce imani duk ɗaya ne ba abu bambanci suka ce imaninka da imanin sabai da imanin annaba duk iri ɗaya ne ba bambanci su ne gulatul murji'a so da haka su a wurin su imani baya da tsuwa baya rabuwa imani a tsaye ke cak in ka riga kai shi kawai kai shi al-imanu juz'un la yatajazza idza zahaba kulluhu idza zahaba ba'duhu zahaba kulluhu imani wani abu ɗaya ne baya yayyankuwa bai da bangare bangare in wani bangare ya tafi to duka imani ya tafi to da ka in kana mumini kana mumini in kuma ka dan wani abu ya dan bantaro to ka fita kawai ba ka mumini to amma duk da haka su ba su yadda cewa mai sabon Allah ya fita daga imani ba domin sun ce la yadurru ma al imani al masiya kama la yanfa'u ma al kufri ba. ima sabon Allah ba cutar da imani kamar yadda da'a ba ta amfanar da kafirci kafiri dai ya kwana yana sallah ya aikin banza to haka suka ce mumini don ya kwana yana sabon Allah ba abun da ya taba imanin sa kenan da fasiki da mutumin kirki bawan Allah duk imanin su iri daya kaga wannan hankali ma ba zai da wannan ba balle tana ayoyin alqur'ani da hadisi suna rusa wa'annan abubuwan gaba daya to saboda haka imani ba daidai yake a wajen ma'abotansa ba wasu sun fi wasu imani gwargwadon gaskantawanka gwargwadon saninka Allah da shari'an Allah da yi wa Allah ta'ala ɗaya gwargwadon imaninka kana ƙara fahimtar addini imaninka yana ƙaruwa kana ƙara wa Allah ta'ala ɗaya imaninka yana ƙaruwa idan kana rage ɗaya imaninka na raguwa kana ƙara saƙon Allah imaninka yana raguwa haka al'amarin yake tafiya sannan sai ma da yake bai bainahum bil khashya bambanci ko fifiko a tsakanin muminai ana samu ne bil khashya idan aka ce khashiya shine al-khawful maqrun bi ta'zim tsoron Allah wanda yake haɗe da girmama Allah subhanahu wataala wannan kuma abin da yake haifar da shi shine sanin Allah din subhanahu wataala idan ka san Allah yanda ya kamata a san shi to zaka dinga jin tsoronsa tare da girmama shi da daraja shi na kololuwa sai sa ubangiji ta ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama mai tsoron Allah tsoro tare da girmamawa na kololuwa su ne malamai waɗanda suka san Allah ɗin wanda bai san Allah ba yana tsoron Allah ne kamar yadda yake tsoron kura ko yake tsoron yan fashi da makami kada su cutar da shi to haka yake tsoron Allah kar Allah ya azabtar da shi amma girmama Allah subhanahu wata'ala babu shi a zuciyarsa in kuma ya san Allah kaɗan to gwargwadon saninsa Allah gwargwadon girmamawansa Allah subhanahu wata'ala gurgudun yadda ka san Allah gurgudun yadda kake da khashiya ta'zimullah yadda Allah ta'ala zai yi kurjini a zuciyanka idan aka ce Allah ya ce nan ka ji zuciyanka ta yi tsar duk lokacin da aka ambaci Allah sai ka ji kurjini ya mamaye ka innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ana ambaton Allah sai zuciyanka ta tsoye ta saboda ganin kwarjinin Allah in an karanta yawan alkur'ani ka kara imani sannan ga Allah ta dogara subhanahu wa ta'ala sannan wattuka da kuma takawa takawa shi kuma shi ne shi ma na fassara shi tsoron Allah amma abin da ake nufi da takawa imtisalu awamirillahi wa shinabu nawahi in Allah ya ce kai kai in ya ce ka bari ka bari to kaga wannan kowa wanda bai bai ilimi ba zai zai zai samu wannan shi sa idan aka zo wajen almuttaqun ba malamai ne kawai ba sauran jama'a ma duk sun shiga cikin almuttaqun da Allah ta'ala ya mutu tanadin aljanna a lahira masalul jannati allati wa'ida almuttaqun sari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin an tanaji aljanna don masu tsoron Allah to jahilai ba sun shiga domin suna da takawa amma ka ce inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama azo wajen khashiya kuma a to malamai su ne a gaba gaba gurgudun sanin ka Allah gurgudun da kake da kashiya tsoron Allah mai ma'anan kashiya shi tare da girmama shi amma takawa ko jahili yana da takawa sai kaga ya bar sakon Allah kuma yana yin wajibi in an ji abu kaza haramun ka ji hankalin sai ya tashi ya je ya bar shi abu kaza wajibi sai ya ga yayi ya samu nutsuwa to imani yana karuwa da wannan wanda ya fika tsoron Allah ya fika me ya fika imani yasa manzara ta sama ke cewa la fadla li arabin ala ajamin ولا لأجمين على عربين ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم balarabe bai fi ajami ba wato wanda ba balarabe ba zamu baki ne ko fari haka nan bakin mutum ko wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba babu fifiko a tsakanin su haka nan farin mutum bai fi baki ba baki bai fi ja ba sai dai da tsoron Allah sai karanta wannan inna ma yakshar abun nan inna akramakum a atqakum wanda ya fi daraja a wajen Allah shi ne wanda ya fi tsoron Allah so da aka tsoron Allah shi yake kara imani sai ya sa ya zama na kafi mutane da yawa imani sannan yake wa mukhalafatil hawa da kuma saba wa son zuciya duk wanda ka fi shi saba wa son zuciya ka fi shi imani wanda ya fi ka bin son zuciyarsa to ka fi shi imani saboda haka kenan gwargwadon yadda mutum yake saba wa son zuciyarsa gwargwadon yadda imaninsa yake karuwa ba abin da ke ɓadda mutum kamar son zuciya ai ai son zuciya shine ka bar alqur'ani ka bar hadisan manzo Allah ta sama ka je kai radin kanka inda za ka bi alqur'ani ka bi hadisi ai ba za ka je ka aikata haramun ba kaga in ka je ka aikata haramun ka bi son zuciyanka ne ba son shari'a ba ba son Allah da manzonsa ba idan kana bin alqur'ani da hadisai za ka je ka yi ibada ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya shir'anta ta za ka yi ta kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita amma in kana bin son zuciyanka za ka ajiye alqur'ani ka ajiye hadisan manzon Allah sallallahu ka je ka kirkiro wata ibadan ko wani ya kirkiro maka sai ka kama yin ta ko kuma ibadan tana da asali alqur'ani da hadisi maimakon ka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya al'ummarsa sai ka je ka yi ta da wani salo bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya al'ummarsa ba to anan ka bi son zuciyarka ka bar me son shari'a ko son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai magabata suke cewa masu bidiya ahlul ahwa'i masu bin son zuciyarsu sunan su kenan to wayannan mutanen su ne suka jirkita tauhidi su suka jirkita ibada gaba daya tauhidin yanda Allah ta'ala ya koyar da shi sai zamana ba haka ne su suke koyar da shi ba ba haka suke itikadin sa ba sai a kawo maka wasu abubuwa na shirka sai a cusa maka su kuma a ce wai akan din imani ne ibadar yadda shari'a ta zo da ita ba haka ake yi ba sai a yi ta a wani salo ko a kirkiro ta a kau da kai daga abin da ya zo alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan sune ahlul ahwa'i masu bin son zuciyarsu, wayannan mutanen sun bar hujjoji na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce musu masu bin son zuciyarsu amma duk wanda yake kan hujja daga alkur'ani da hadisi sunansa mai bin dalili ba mai bin son zuciyarsa ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya bambance tsakanin su yace afa man kana ala bayyinatin min rabbih kama zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum yanzu mutumin da ya kasance a kan hujja daga wajen ubangijinsa haka yake bautan Allah Aƙidarsa yana da hujja daga wajen Allah ibadarsa yana da hujja daga wajen Allah mu'amalarsa ɗabi'unsa duk abubuwa na addininsa yana da dalili daga wajen Allah subhanahu wataala za su zama daidai da wanda aka kawata masa munanan ayyukansa kuma sannan ya dinga bin son zuciyarsa shi wannan zuciyarsa ya zuciyar zuciyarsa yake bi da hankalin sai tsara masa ko hankalin wani ya tsara masa shi yake bi wannan kuma yana bin hujjoji daga Allah subhanahu wataala ubangiji ta ce za su yi daidai ma'anansa ba za su taɓa yin daidai ba har abada kamar yadda dare da rana ba za su yi daidai ba da duhu da haske ba ɗaya ba ne to haka ne wanda yake bin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi daidai da wanda yake bin son zuciyarsa to da haka in kana neman mai bin son zuciyarsa shine wanda yake barin alkur'ani da hadisin manzon Allah ta alaihi wasallam sabon Allah yake ko bidiyoyi yake ko gurbataccen aqida ne tusa a cikin zuciyarsa ko aka tusa masa shi yasa shekul bi taymiya shine yafi kowa sanin irin wa'annan mutane daga cikin malamai wa'anda suka rayu a zamanin irin wa'annan yan bidiya din domin a lokacin bai irin wa'annan abubuwan da sauki haka nan tabi'a tabi'u tabi'ina daga baya magabata na tafiya bidiyoyi suna karuwa son zuciya yana karuwa to shi yasa aka samu bayin Allah wanda suka tsaya suka yaki son zuciyar nan suka ceto mana tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi yasa duk wani mai bin son zuciyarsa ko mai yin bid'a baya son Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko misali da saboda yana tona musu asiri yana karanta littattafansu wanda suka yi da irin yarensu da irin istilahinsu wanda kila kai in kai ma ba ka fahimto da ba ya fahimta ya yi bayani kuma ya raji ya fahimta littattafai ya min hajji sunna wa naqdu ala kalami shi'a yayi tafarkin sunnar manzala ta sallama da kuma cin jara akan maganganun yan shi'a mujalladi tara duk wannan yana raddi ne wa yan shi'a abubuwa da suka shigo da shi wanda babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi yayi dar'u ta'arud al-aqli wan naql mujallad 11 wannan kuma raddi ne ga yan bid'a gaba ɗayan su duk wani mai bid'a wanda yake gabatar da hankalinsa akan nassi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu karo tsakanin nassi da alqur'ani sai dai in nassin bai inganta ba ko kuma abin da babu karo tsakanin nassi da hankali sai dai in nassin bai inganta ba ko kuma hankalin gurbatacce ne yace wan nassu sahihu la yu'aribuhu al-aqlu sarih nafi ingantacce hankali lafiyayye baya karo da shi a ce aya ta inganta Allah ta'ala ya faɗi abu alƙur'ani hadisi ya inganta kuma ya zo a ce hankali bai ɗauki wannan abun ba sai dai hankalin gurɓatacce ne domin mahalicin hankalin shine yi bayani kuma ya san abin da ya dace da hankulan abin da ya halitta to da haka idan hankali ya gurɓace shi ne sai ya dinga ganin ƙur'ani yana masa karo hadisin manzo Allah ya ce a wannan ya saba hankali to amma maimakon ya bar hankalin san ya bi alqur'ani sai ya ce ai alqur'ani abun nan sai ya ce ai hankalin ya fi alqur'ani saboda idan Allah bai maka hankali ba ka fahimci alqur'ani ne ta ce maka to mahaukaci yana fahimtar qur'ani ne tukun da mahaukaci ba fahimtar qur'ani a sai da sababin kan ne kake fahimtar alqur'ani don qur'ani ya saba hankalinka ka bar alqur'ani ka bi hankalinka ka ji irin aiki da hankalin da suka yi to idan hankalinka yana da matsala ya gurɓata ai su ne magabata su mai kyau ne sai su seta maka hankalinka sai su maka bayani ka gane hankalinka bai karo da alkur'ani ko hadisi ba me yasa su bai da tabi'ai da tabi'u ina ba su samu wannan matsalan ba sai kai ka samu to matsalan a hankalinka ne ba a cikin alkur'ani ne ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi yi ta bayani akan wani yana dauko magana sai bayan ɗaya yana raddin yana nuna cewa ba sai karo da hankali ba a hankalcin kamar yadda za su kawo dalili da hankali sai musu raddi da hankalin ba hankalin suka fi imani da shi ba to da hankalin ake musu raddi kuma ba ka da sabu bayan da ka iya dole ba ka da za ka kai raddin wannan abu shakul islam ibn taymiya yace sahibul hawa yu'mihi hawa wa yusimmu me bin son zuciyarsa son zuciya yana makantar da shi yana kurumtar da shi da zai ga gaskiya ba bai zai ga shirya ba ba zai ji gaskiya ba ko ka faɗa ba kunnen ba ko ya ganta kiri-kiri gaskiya bai zai karba ba saboda son zuciyarsa ya makantar da shi ya kurmuntar da shi yace falaita qadduhu an yakuna ad kulluhu lillah yace manufarsa ba wai addini gaba ɗaya ya zama na Allah bane ba haka ne manufar mai son zuciya bai son zuciyarsa ba kuma ba wa an kuna kalmatullahi al ba manufarsa ne ya zama karma Allah tana sama ba a'a bal qadduhu al-hamiyatu li nafsihi wa ta'ifatihi manufarsa shine ya kare kansa ya kare jama'arsa duk hayaniyan da yake yi yana son ya kare kansa ne kada a ga laifinsa ya kare jama'arsa masu irin aƙidarsa kada a ga aibinsu amma ba ya kare addini ko addinin Allah ya sama ba wannan ba shine ba shine manufarsu ba yake awin riya ko kuma yana ne don riya li yu'azzama huwa wa yusna alayhi a dinga girmama shi a yabe shi a ce wani kenan wani akwai ilimi ko wani akwai tsoron Allah a dinga girmama shi ana yaba masa ya fito ne kenan ya bayyana kansa au da gharadin min duniya ko kuma saboda wata manufa ta duniya saboda ya samu ɗaukaka ya samu abun duniya shine kawai manufarsa cewa za a iya samu ilimi ingantacce wallahi da zai samu ba a imamu shafi ya kai kukansa wajen malamin sa wakilu ya ce ba na karatu yana kubuce ni ko na rike sai ya kubuce ba na fahimta ko sai masa wasi ce ce to ka daina sabon Allah sai ce shakautu ila wasi'in su a hibzi wa arshadani ila tarkin ma'asi wa allamani bi anna al-ilma nurun wa nurun la ilaha illa hu yace na kai kuka na wajen malami na wakilu ba na iya fahimtar karatu sosai ba na iya haddacewa in na haddace zai zube sai shiryar da ni yace ka daina sabon Allah saboda ilimi haske ne haske ne na Allah hasken Allah ba a ba mai sabon Allah me bin son zuciyarsa bai isa ya fahimci addini gangariyan fahimta ba ai falala ne ta ubangiji subhanahu wataala sai dai sai dai sai dai dinga hayaniya saboda haka inaratul aqli maqsufun bi dawi hawan wa aqlu asil hawa yazdadu samira duk ne hankalin mutum da haskensa da fahimtansa wa addini yana karuwa in yana saba wa son zuciyarsa amma duk mai bin son zuciyarsa kuma kullum ƙara dukun kai yake da dimuwa shi yasa ba aya ba hadisi sai dai kwatance sane ce wa tasihu muwalatuhum wa mu'adatuhum ala ahwa'i anfusihim la ala dinin wa rasul sai da sonsu da kiyayyansu yana muwafaka ne da son zuciyarsu ba a bisa dacewan addinin Allah da manzon Allah ta suna ba idan kaga suna son mutum to suna son sa saboda ya dace da abin da su suke so a yanku ba a yana son addini ba in kaga suna adawa da mutum suna adawa da shi ne saboda ba ya kan abin da suke a kansa na son zuciya saboda ya rike addini shi yasa suke adawa da wannan shi ne tabi'a al-ali bin abi talib yace akawatu ma afaku alaikum tinta طول العمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فيأتي الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق سيدنا علي yace abu biyu nake tsorace muku abu na farko shine dogon buri na biyu kuma bin son zuciya yace dogon buri yana mantar da lahira kai ta burin abubuwan da rayuwarka ba za ta kai ba sai ka manta da lahiranka yace bin son zuciya kuma yana hana karban gaskiya duk yadda za a ma bayani a jawo aya da hadisi a ce duk malamai na magabata sun yi ijimai akan wannan fahimtar ba za ka gane ba ko ka gane ba za ka bi ba ka fahimta ma ba za ka bi ba saboda me son zuciyarka shi shugaban kanka ka take jagoran kanka babban son zuciya bari sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addai da me yace balagani anna awwala zahabat dini tarku sunnah yadhhabu ad-dinu sunnatan sunnatan kama yadhhabu al-hablu quwwatan quwwatan farkon tafiyan addini shine barin sunna addini zai dinga tafiya sunna ɗaya ɗaya ɗaya wannan sunnan an daina aiki da ita kenan ta tafi wannan sunnar ma a daina aiki da ita haka har awa gari ba addini kamar yadda igiya karfin ta na raguwa karfin na raguwa wata ran har ta ɗaya take tsinkewa ba to haka nan addini to wannan sunnan ta tafi ba a yin ta ba wanda zai raya ta ko kuma an samu wasu ba masu yakan sunnan suna nuna maka sunnan ma ba addini ba ne karya ne akwai masu cewa sunna karya ne saboda haka kaga shi kenan addini zai tafi kenan to duka wannan son zuciya ne yake yake sa ai al-hasan al-basri yace al-hawa sharru sharru da'in khaliqa qalban yace son zuciya shine mafi sharrin cuta da yake cakuduwa da zuciya babu cutar da take cakuduwa da zuciya mafi sharri kamar son zuciya ai ta lalata maka imanin ka take gaba da ba yanda za ya zama kana kan shirya kuma kana bin son zuciyanka bai zai taɓa yiwa ba sannan ya sake cewa la jalisu ashabal ahwa'i wa la jadiluhum wa la tasma'u minhum kada ku dinga zama da masu bin son zuciyarsu mutumin da shi ba alkur'ani da hadisi yake jagorantarsa ba son zuciya kafin Allah da bidiyoyi da shirkoki sai ce karka zauna da su domin in ka zauna da su za su maka tasiri kai ma sai ka zama irin su almaru ala dini khalili yanzur ahadukum man yukhali to da haka zamantakewa yana yin tasiri yace to kar ku dinga zama da su za ku dauki dabi'ar sannan wala tujadiluhum kada ku yi jayayya da su me yasa sai idan za ka yi jayya za ka yi da alkur'ani da hadisi ne saboda wajadilhum billati ya hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati ya ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الجدال بالاحسن شنو الجدال بالكتاب والسنه kai jayayya da shi ta hanya mai kyau in ji Allah shine ka kawo ayar Qur'ani ka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me bin son zuciyarsa alqur'ani da hadisan ma take koyarwa ya jawo hadisi da izgilanci da son zuciyarsa yi jayya da shi don Allah ka ga son in ka kawo hadisi shi ba da hadisi zai karba haka magabata suke to me zai me me jin son zuciya zama dama ayin da hadisi ma ba hujja ne a wurin su ba to me yasa zaka bata lokacin ka kuma Allah ta lati wa minan nasu man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني اعتفيله بالله عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق daga cikin mutane akwai masu jayayya ba tare da ilimi ba kuma ba sa kai shiriya kuma ba su da littafi mai haskaka musu alqur'ani ba haske ne zuwa wurin su ba bukhari da muslim duk wannan ba shi bane littattafan wasu shegunin su shi shine a fiya wurin su to wanda bayi da wannan ya ka gace za ka yi jaya da shi kuma yana nuna takama in ji Allah ta'ala saniya idifi yana nuna takama yana duba gefen sai tunkara nan ya tunkara nan a jikinsa shi ma malami ne shi ma ya isa shi ma mai jayayya ne mai rajin amma duk yana yin haka in ji Allah ta'ala zai fatar da mutane gabanin tafarkin Allah kuma a duniya in Allah ta lafiya sai ya dauka kaskanci a lahira kuma akwai azaba ta gobara tana jiran to Allah ta'ala ba da labari akwai daga cikin mutane masu irin wannan kana tsammani bara a samu bane wallahi tallahi suna nan mun gaskanta aya alqur'ani amma babban migani shine wanda yake kiran san alqur'ani da hadisi ba to shine mai bin son zuciya kuma ba kan kiji amma qur'ani da hadisi wannan shine shari'a kuma wannan shine ilimi ibrahimu an-nakhai sai daga cikin ainihin tabi'ai yace la tujalisu ala al-ahwa'i fa inna mujalasatuhum min al الإيمان من القلوب jazaba fi qulubi al-mu'minin yace kada ku zauna da masu bin son zuciya yace domin zama da masu bin son zuciya yana tafiyar da hasken imani daga zukata sai imanin ka dinga raguwa imanin ka dinga sai dai hayaniya sai dai barka da hayaniya domin ba da za a yi ka zauna da su ma a yi wani karatu ma wanda zai kara maka imani sai dai kara maka hayaniya sannan kuma yace yana tafiyar da yana gadar da kiyayya a zukatan mumine mumine bayan Allah na gari sai a dinga tusa masa kinsu ka ji ba ka son su aikin kenan dama ai ba ta jama'a to me son ka da alkhairi yaje sai tsaya kullum yana ta bata maka wani kaza wani kaza A ya koya maka gaskiya bada da imani da tauhidi ka fahimci gaskiya kai da kanka zaka gane wani ba mutumin kirki bane wani ba mutumin kirki bane in za a shekara bata maka al'umma to ne imani zaka kara sai dai ka kara adawa to wannan kaɗan kenan daga cikin siffofin irin waɗannan mutanen masu bin ainihin son zuciyarsu to idan ba a samu mukhalafatul hawa ba to ba za a samu tataccen imani ba kuma imani ba zai karu ba wanda ya fi ka saba wa zuciyarsa ya fi ka ne ya fi ka imani ya fi ka imani sannan yake wa mulazamatil aula da kuma lizimtan ayyukan da suka fi alkhairi kaga tsoron Allah shine aikata wajibi ko da kuma barin haramun to ya karu ba ne mustahabi shine mulazamatul aula abubuwa na mustahabbin su ma ka dinga yin su yau da gobe kana yi imanin ka yana karuwa kullun imanin ka yana karuwa shikenan sai zama na kafi su imani amma idan ka zauna ba ka yin wajibi abu na iya wajibi kawai kake yi da barin haramun to ai wani ma wannan ma yana yi wannan ma yana yi to ni kuma za ka samu yana yin nafila na azumi na zakka ma'ana sadaka yana yin nafilu na sallah kaga shi kuma imanin sa yana karuwa ta wata hanya wanda kai naka baya karuwa to wayannan abubuwan su ne waɗanda suke ƙara imani kuma da su ne ake gane me ake gane fifiko a tsakanin mu'mini su ne mizani wanda ya fika su ya fika imani wanda bai kai ka bai kai ka imani ba sannan sai ma da yace wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani wa akramuhum inda Allah aqwahum wa asbahum lil qur'an yace mu'minai gaba ɗayan su awliya'ur rahmani waliyan Allah ne wa akramuhum inda Allah wanda ya fi su daraja wajen Allah a tawahuhum wanda ya fi su bin Allah wa atba'uhum lil Qur'an kuma wanda ya fi su bin Al-Qur'ani wanda ita ce aqida ta gaskiya aqidan magabata wanda ta dace da Al-Qur'ani da hadisi wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'minai gaba ɗayan su waliyan Allah ne kowane mu'mini wali ne a ubangiji ta ne ya faɗa yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun na amanu wa kanu ku saurara ku ji ku faɗaka da kunyan ku ji ubangiji tare shi ne ma'anan ala inna awliya allahi tabbas waliyan allah la khawfun alaihi babu tsoro a tare da su lokacin da za su bar duniya domin za a nuna musu gidansu na aljanna sannan wala hum yazanu ba za su yi bakin cikin barin duniya ba domin abin da za su tarar a lahiran ya fi alkhairi to zuwa ya ce Allah ta'ala ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wayanda suka yi imani suke jin tsoron Allah cikin Allah ta'ala ya bada sifar su sai ta lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwa al-fawz azim suna da bushara a nan duniya za a yi musu albishir da aljanna a lokacin da suke mutuwa sannan haka nan a lahira Allah ta'ala ya tada musu kyakkyawan sakamako kuma Allah ta ce ba zai canja kalmominsa ba kuma wannan shine babban rabo kenan waye waliyai mu'minai masu jin tsoron Allah allazina amanu wa kanu yattaqun shi yasa malai suka ce wa kullu mu'minin taqin fa huwa lillahi wali dukkan mu'mini mai tsoron Allah waliyin Allah ne duk mu'mine waliyan Allah ne gaba ɗaya wal mu'minu kulluhum awliya'ur rahman to idan dukkan mumine waliyan Allah ne me na ware wani wali ne wani wali ne wani wali ne don wani abubuwan a da babu su ko a lokacin magabata babu wannan a kira suna ce wani wali ne wani wali ne wani ah mumine gabaɗayan su waliye ne sahabban manzara ta suna dukkanin su waliye ne tabi'ai tabi'u tabi'i na gabaɗaya dukkan mumine waliye ne duk wanda ya imani da Allah yake jin tsoron Allah yana sallah yana azumi yana zakka wani ne kai wani ma cikakken wani domin akwai akwai tauyayyen wani wanda ba tsoron Allah amma yana da imani shi ma waliyin Allah ne don ubangiji ta ya ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله mun gadarwa alkur'ani waɗanda muka zaɓa daga cikin bayin mu inji ubangiji ta al'umma mun zana ta sama gaba ɗayan su Allah ya zaɓe su ya ba su al'ƙurani. yace to sun kasu kashi uku daga cikin su akwai zalimul li nafsihi wanda yake zalunta kansa shine mai sakon Allah to shi ma zaɓe ɗin Allah ne waliyin Allah ne yana shan giya yana zina amma kuma wali ne sai dai wani takarsa tauyayya ce sannan daga ciki akwai mukutafi wanda yake tsakatsaki yana yin wajibi duk abin da ya waje bai na yi kuma ya bar sakon Allah amma baya yin mustahabbi shi ma wani ne kuma wani wani takasa ta kara wancan da baya sannan akwai sabiqu bil khairat wanda baya yana rige rige wajen ayyuka alkhairi yana yin aikin wajibi gaba daya sannan yana barin haramun gaba daya sannan kuma yana yin nafil fili abin da bai zama wajibi ba ma gaba daya yana yi saboda neman lada mustahabbi to wannan shine yake gaba da su nan guda biyu na farko shine a gaba gaba a wajen waje taba kaga waje yin tabaka uku ne kenan akwai waje babba akwai na tsakiya akwai karami amma duk wanda ya imani da Allah wali ne me ma'anan wali ne masoyin Allah to kafuri kawai shine makiyin Allah sa bangi ta ce ya allazina ta la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ko wanda kai imani kar ku riki makiyana da makiyanku ku masoya su ne kafurai amma duk wani mumini da imani da Allah masoyin Allah ne shi yasa inganta hadisi manzara ta sama inna Allah yu'i duniya. liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti imana illa liman yuhibbu Allah yana ba da duniya wanda yake so da wanda baya so amma baya da imani sai ga wanda yake so a sai duk wanda Allah ba shi imani Allah yana son sa shikenan waliyin Allah ne waliyin Allah ma'anarsa masoyin Allah yana son Allah Allah yana son sa wannan shine fa ma'anan walittaka to sai imamu tsari yace wa akramuhum inda Allahi atawahum wanda ya fi su daraja a wajen Allah su waliyan dukkanin su waliye ne amma wanda ya fi daraja a wajen Allah shine wanda ya fi wa Allah da'a cikin yanzu ya zo a saka mizani na alkur'ani da hadisi abubuwan da Allah ta da da ya haramta duk ka basu kana yin mustahabbi to shi kenan ka fi wanda shi ba haka yake ba daraja a wajen Allah ta'ala sanai wa atba'uhum bil qur'an kuma wanda ya fi su bin alkur'ani duk mutum da ya fi ka bin alkur'ani ya fi ka wani ta fi ka daraja wajen Allah ta'ala saboda inna akramakum inda Allah ya saka wanda ya fi ku daraja wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah to kenan mu'minai gaba ɗayan su musulmai waliyan Allah ne ba bakin Allah ko ɗaya to amma a cikin mu'minai wasu sun fi wasu imani duk wanda ya fi ka imani kuma ya fi ka me wani taka haka abin yake tafiya shi yasa wanda ya fi kowa wani taga su ne gaba da manzonin Allah su ne sadatul auliyai shugabannin waliyai sannan masu bin su su ne sahabbai sabon manzala ta sallama a cikin sabon abubakar shi ya fi kowa wani taga cikin al'ummar manzala ta sallama don shi ya fi kowa imani ya fi kowa yi wa Allah ta'ala ta'a sai ka zo kan Umar sai Usman sai Ali sai sauran mutum shi da wanda aka musu albishi da aljanna masu cika ta goma sai ka zo alul badar wanda suka je yakin badar sai alul bai atul rizwan haka za ka dinga tafiya har ka gama sahabbai sannan sai a zo kan tabi'ai sai tabi'u tabi'ina ka zo kan su imam mali imam mali waliyin Allah ne imam shafi waliyin Allah ne abu hanifa wali ne imam ahmad waliyin Allah ne wayannan magabatan su ne suka fi kowanne walittaka a wajen Allah subhanahu ta'ala amma fa ga wanda yake bin shari'a yake bin abin da Allah ta'ala ya faɗa allazina amanu wa kanu inna akramakum indallahi atqakum wanda yake bin wannan kam da manya-manyan waliyai su ne annabawa da manzanni masu bi musu sahabban manzala ta salama sai sauran al'umma kuma kwa imanin imaninsa a al'umma manzala ta salama gaba ɗaya kuma ya kasire annabawa shugaban waliyai shine abubakar sai jina Abu Bakar radiyallahu anhu me bi masa kuma Umar sai Usman sai Ali sai ka tabo sauran ainihin sahabbai amma wanda son zuciyarsa yake bi to wani malami da ba zai dauko ya ce maka duk duniya ba wani sai shi ya manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta da Abubakar da Umar da sauran sahabbai sai maka duniya nan ba guda ɗaya bane ai ku haɗe ce ko to duk duniya ba ai wani irin wani ba duk duniya ba ai wani irin in yasi ba sai dai shehu tijjani don shi ma ya tsotano ne daga wajen shehu tijjani ila ya manta ne bai faɗi shehu tijjani ba <laughs> sai daga baya istigirai an manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an manta da su fa ba a faɗan darajar su ba Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai wanda suka kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kare addini suka ba da rayuwarsu suka yaƙi addini ya ɗaukaka har ya zo wajen mu nan su ba sa cikin lissafin waje ba a faɗin darajar su ba su walittaka gaskiya ne don Allah ta'ala shi ne faɗa kuma akwai waliyai amma manya-manyan waliyai shugabannin su ne annaba da manzanni masu bi musu kuma sahabban manzan Allah ta sallam babban waliyin wa cikin al'umma manzan Allah ta suna shi ne sai abubakar kuma Allah ta'ala ne ya ba shi wannan daraja ne, kuma dukkan magabata sun yi ijimai akan wannan babu sabani to saboda haka idan kana son ka gane waliyi shine wanda yake bin alqur'ani da hadisi kuma dukkan mumini waliyi ne kuma ba daga cikin sharuɗin taka karama abinda da ake cewa karama shine abubuwa ka zo da wasu abubuwa wanda al'ada ba za su yi ba to ba daga cikin sharuɗin taka za ka iya zama wali Kuma ba tare da kana wannan ba ah to musulmi nawa ne ba su da karama mu'mine nawa ne ba su da karama su suka fi yawa ko su ba waliyai ba ne waliyai ne amma gurgudun kusancin ka zuwa ga Allah ta'ala gurgudun wali ta kanka an samu wasu daga cikin waliyan karama ta bayyana musu wasu daga ciki sai na Abubakar yana da karama Umar yana da shi Usman yana da shi Ali yana da shi malamai magabata da yawa suna da karama to amma idan ka zo kana faɗan karama wani zai ɗauka ma wannan ba shine karama ba yanzu ana cewa yana da cikin karamomin imamun nawawi a 24 hours sau ɗaya yake cin abinci yanzu ka ga wannan kai ba karama ce a wurin ka ba in ya ci abinci sau ɗaya sai kuma wannan lokacin ya zagayo sannan yana daga cikin karamomin sa bai aure ba har ya rasu kuma baya kwanciya ya nemi bacci zai dai bacci ya neme shi amma wannan duka sai ka ɗauka kai ba sai ake maka mutum yana tafiya kan ruwa ko yana taki sama ko ba zuwa sallar juma'a in an tafi juma'a sai a benin bai ce ma ya je ya yi akaba kai ne kai a garin ku shi akaba ya je yau kuma har ya dawo sai na umar ya tura rundunar yaƙi su je su yaƙi ya hau mimbari yana ba Allah ta'ala ya nuna masa wannan rundunan ba sun samu matsala ga kafirai nan sun zage wata bayan su za su je su halaka su Allah ta'ala ya nuna masa daga kan mimbarin ya kama kiran komandan wannan insari yana cewa aljabala aljabala ya sariya ka je ta bangaren dutse bangaren dutse ya sariya sariyan ya ji sautin sai na umar ya zaga bangaren dutse aka ja ta akwa kafuran ma'ana duk ba za a faɗa ba saboda su ba sa cikin waliyai kuma mutum wali a wajensu wanda ya zo yi bayanin cewa shi wali ne yanzu hausawa ne ko masu yi su masu hikima ne suka ce man kana ala alimin kwanwa jahilu dole zai ce ni malami ne to jahili ne ko kaga mutum bai zai ce maka assalamu alaikum jama'a ni ko malami ne kaga daga nan ya fadi a wurin ka ko to yanzu waliyan zamani su suke bayanin cewa su wani ne suke rubutawa a littattafin su kuma su dinga faɗan karamomin su cewa karama kaza ta bayyana mini a wuri kaza karama kaza ta bayyana mini a wuri kaza idan aka zo ana bayanin takan su da karamomin su daga bayanan su ake ɗauka a faɗa ba ba wasu adalai ne suka gani suka zama shaidu suke ba da bayani ba a shi da kansa ne yake bayani kuma ka sallama har ya baka aljanna ma a ƙarshe saboda ka gama sallamawa ka yadda to ga abubakar bai ce shi wali bane ko bai bayanin wani takar da karamomin sadakansa haka umar haka usman haka sauran magabata Ina si ba mali yanzu ne na gani su ba wali bane ma kuma su ne manya manyan waliyan Allah to wannan mizani shine mizani na imani kuma shine mizani na walitaka amma idan ka bar Alƙur'ani da hadisai da yadda magabata suka yi addinin su babu yadda za ka zama auliya urrahmani sai dai ka zama auliya ushaitani waliyan shaitan don akwai waliyan shaitan ko akwai a wani aka za ka samu sai abdullahi bin abbas aka ce muktar ya ce ba masa wahayi muktar wani ne wanda ya da'awan cewa shi annabi ne a zamanin sai na abin nan a zamanin abbas lokacin da aka kashe hassan abin nan Hussein ya ce shi bai yadda ba sai an ɗau jinin an ɗau fansan jinin manzo Allah sallallahu alaihi ya tada runduna ya tada bala'i ya zo ya hada jama'a irin cajin kan nan dai irin wa'azi na kaftara sai mun ɗau fansa ba za mu yadda ba sai da ya hada jama'a ya hada runduna sai ce musu shi ba annabi ne har ana masa wa'azi dan ba kashe irin wannan dawa kenan za ka zaka ce ba ya ce ai Muktar an ce yana an masa wa'azi ya ce sadaka ya yi gaskiya sai wannan mutum ya kai ah in ce maka ya ce masa wani kace daga sai ce yi fa inna shaytana fa inna shayatina tuhi abin nan fa inna shaytana yuhi ila shaytan yana yi wa waliyan me wahayi to da ka shaytan ne masa wahayi ba wahayin Allah ba yace wahayi kala duniya akwai wahayin Allah akwai wahayin shaytan shi yasa shakul islami tabiya ya littafi guda ya bace shi al baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaytani bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shi da ko ne kuma ya faɗi siffofin su ubangiji ta da tsara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon binci nuna mana karya karya ce ba mu ikon nisan tanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim والصلاة wa على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله a mai tambaya na farko tambaya yake cewa menene hukuncin wanka a tsaye bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala babu laifi wanka a tsaye inda mutum yana bandaki sai dai don a kogi ne ko a wani wuri inda wani zai iya hango shi ko zai wuce shi bai kamata ya wanka a tsaye ba domin wani zai hango al'auransa sai a tsugune ya buya iya gurgudun yadda zai iya yi amma duk da haka dangane da masu wanka a kogi suna bayyanar da tsiraicin su ba tare da lalura ba ko da haka mu ji tsoron Allah rufe al'aura wajibi ne la'ana Allahu nazira wal manzura ilayhi Allah ya la'anci mai kallon al'auran wani da kuma wanda ake kallon al'auransa abun mamaki ne kana wucewa za ka yi tafiya wani gari sai ka gani bakin kogi ko ina da ina ana wanka tsirara manyan mutane wannan abun kunya ne kuma wannan rayuwa ce irin ta dabbobi Ah, ina tunanin lokacin da larabawan nan suka zo daga saudiya an kai su bakin wani kogi ni ba je da ni ba abun da suka dawo farko abun da suka fara bani labari shine sun ga abun mamaki ana wanka tsirara hankalinsu ya tashi su ba su taba gani irin wannan abun ba babban mutum yana wanka tsirara a gaban jama'a a bakin kogi to wannan gaskiya duk wanda ya kama mai da kansa dabba bai dauki kansa mutum ba amma illa lura kama a halin tafiya janaba ta kama ka za ka yi wanka kuma babu gari kusa kana halin tafiya sai ka ratse bakin kogi can nesa inda ba za a ganka ba a tsugune ka je kai wankan ka ba tare da ka tashi ka biya ba amma mutum shi kadai a ban daki ya rufe kai wankan sa a tsugune ko ya bai dutse ne na a wanda ke tambaya shin shafa fuska yayin addu'a yana daga cikin sunna ne ko kuma a ladabi ne na addu'a din wannan matsala ne wanda malamai suka yi saɓani shin idan an yi addu'a za a shafa ko ba za a shafa ba akwai hadisan da suka zo amma dukkanin hadisan malamai sun ce ba su inganta ba da sun inganta babu wani matsala sai a shafa inda kuma babu hadisan kwata-kwata shi ma ba za a shafa ba to amma sai aka yi saɓani domin hadisan suna da yawa ne da hadisi ne guda ɗayan an ce da'ifi ne kawai shi kenan sai a tsallake shi to amma hadisai ne har guda bakwai kamar yadda bakar abu zai ne littafi a kai hadisai guda hudu sunna ce amaliya ma'ana a aikace aka rawaito manzon Allah ya shafa guda uku kuma suna ne kauliya ma'ana ya faɗi falalan shafa daga cikin akwai hadisin in mutum ya addu'a kar ya mai da hannunsa sai ya shafa a sa don Allah yana sa albarka a cikin fiska abin a hannu so wannan duk dai malamai sun yi bayanin cewa hadisan da'ifai ne amma bakar abu zai ya tawakkufi akan hadisi guda ɗaya ce bai san ingancinsa ko rashin ingancinsa ba to sabani shine su wayannan hadisan wasu za su iya karfafa wasu ko kuma hadisin ba mai karfafa wani don a ka'ida ne ilimin hadisin an samu hadisai da ife guda biyu to in ba matsalan su ta yi tsanani ba sai hadisi zai iya karfafa daya sai zama hasanu da gairi za a iya kafa da shi amma idan rauninsa ya yi tsanani to fa wani baya karfafa wani kamar hadisin ya zama a cikin ruwayan wanda ya ruwaito hadisin akwai kazzab kaza hadisin sai zama maudu'i akwai makaryaci wanda aka tabbata ta taɓa yi wa manzon Allah ƙarya to hadisinsa ba zai karfafa wani ba kuma ba hadisin da zai karfafa hadisinsa. ko kuma a zama akwai mutabil bil kadhib shine hadisi matruk wato a hiransa da jama'a sai daga cikin masu ruwayan hadisin a hiransa da mutane yana karya amma ba taba kama shi ya yi wa manzon Allah karya ba to anan ana tuhumansa tun da har yana yi wa mutane karya zai iya wa manzon Allah sunama to shi ma hadisin sa da'ifun ne jiddan ma'ana yana da tsarin rauni bayan da za a yi wani hadisin ya karfafa wani wai na hadisan da suka taru guda bakwai sai ake ta sabanin za su iya karfafa juna ko ba za su iya karfafa ba domin akwai ma yan jabiru da kuma ma la yan jabiru wanda yace za su iya karfafa juna duk sai dunkula sai sai to sun zama kamar hadisi daya hasanan da gari za a iya shafawa wanda kuma yace ba za su iya karfafa juna ba to dukkanin su sun zama za'ifai, ba a aiki da hadisi da'ifi bakar abu zai da ya gama wannan ya kawo sabani malamai tun a magabata akwai sabani a ƙarshe abin da ya rinjayar shi kawai ya yi tawakkufi ne a tsakiya ya ce abin da ya fi kar ka shafa amma babu laifi don wata ran ka shafa ka shafa ka domin kana da hadisai duk da wasu inganta ba kuma kana da magabata yace sannan in ka ga wani yana shafa kuma ba za ka ce masa don me yasa ya shafa ba domin ya yana da hadisai duk da masu rauni ne sannan akwai magabatan da suka tafi akan aiki da irin waɗannan hadisan to da haka abin da za mu ce shine abin da ya fi karka shafa amma ka ga wani yana shafa ba za ka ce don me yasa ya shafa ba a wannan tambaya yake menene ingancin sunan da ake yi wurin gina masallaci a ɗakin liman shin yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai da shi to wallahi ban san asalinsa ko manzala sallama ya yi gidan ne ba ko bai gidan ne ba zan iya tuna ba amma a takaice dai wannan abu ne wanda musulmi ba su samu matsala a kansa ba saboda haka babu laifi don an yi gidan liman ko ina ka je a duniya akwai gidan liman akwai kuma gidan mamu abin da ya sa bai zai zama bid'a ba saboda ba gidan liman din ake bauta ba ko kuma ba ana bauta da gidan liman din ne. da sallan ne ake bautawa Allah da an ce yau gidan liman ya fi falala akan gidan mamu a masallaci to ka zo da wani abu sabo a jini amma wuri ne na tsayuwa a yi sallah kawai ina fata muna fahimta kaga zamanin manzara ta suna ai babu kafin tashin kuɗa a masallaci ya shine kawai yanzu da aka zo aka kashin kuɗan ba za a ce bidiya ba ne saboda ba a ce akwai falala na sallah a kan shimfiɗa wanda ya fi sallah a ƙasa ba inda ka kayi shi a matsayin haka cewa yana da falala sai mu ce ka zo da wani sabon abu a addini sai ka je aiki da aikin haji da kafa ake zuwa da doki amma yanzu ana zuwa da jirgin sama Ka ga bai zama bidiya ba saboda me saboda aikin hajin a can ake yin sa kaɗin, ba wai tafiyan mani wannan hanya ce ta tafiya ta samun sauki duk da za a samu sauki sai a yi. to saboda maganan fili sai aka ga idan aka yi shi duk gaba ɗayansa da faɗi sai liman ya zai tsaya a nan sai ma wasu na bayan sa nan duk an bar fili gaba daya babu kowa to amma sai a jawo wannan filin da liman zai tsaya shi ma sai zama sabo a can gaba kuma sai a je a yi a yi gidan liman har a yi fito a gefe a dan samu dan wuri a gefe wanda ainihin za a sha iska da sauransu wannan ba zai zama laifi ba insha Allah wannan yake tambaya cewa akan yi nafila kafin sallar magariba to daidai wannan lafula da ake yi din bayyana karatu da ɓoyewa wanne fi inganci dukkan na dare bayyanawa shi ya fi amma an yi a ɓoye ma ya yi na rana ɓoyewa shi ya fi in an yi a bayyane ya yi na filan kafin mangariba bayan rana ta faɗi suna cikin na dare ne abin da ya fi shine ka bayyana su amma idan ka ɓoye ba laifi ba ne ya yi kuma ya halatta a yi na fila bayan kiran sallar magariba kafin a yi magariba ilimin bai zo ba saboda hadisin da maza da sassan ake ke cewa sallo kabdal al sallo kabdal qabla sallo kabdal sallu liman sha'a Hassan sau uku yace ku yi sallah kafin magariba ku yi sallan nafila kafin magariba ku yi sallan nafila kafin magariba ga wanda ya ga dama to da kai don mutum yayi ba za a ce don me sai ba a wannan cewa yawai shin yi shafa'i da wutiri yana kawar da nafilfilin dare ko kuma mutum ya riga ya shafa'i da wutiri din ya zai ba a kawar da nafilfilin dare idan kana tamanin zaka tashi to abin da ya fi kar ka yi witirinka sai bayan ka tashi ka yi nafilan dire saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana yin witirin sa karshe ne sannan yace ijalu akhira salatikum fil layli witra karshen sallan ku na dare ku sanya shi ya zama witiri sannan yace salatul layli masna masna wa idza khashiya adukum suha falyusalli raka'atan tutru lahu ma qasalla sallan dare raka'a biyu biyu ake in ka ji tsoron alfijir zai fito kai raka'a ɗaya ta maka ta zai maka witiri ga witiri ne kenan amma idan kana tamanin ba za ka abin nan witiri ana yin sa ƙarshen dare in kana tamanin ba za ka tashi ba to kai witirin ka tun farkon dare saboda za ta zama ya gaya Abu Huraira ce inni uhibbuka wa hibbu laka ma o hibbu nafsi la ta qabla na witri witiri. ya ce Abu Huraira ina son ka kuma ina so kai na abin ina so maka abin da nake so kai na karfe bacci kafin ka yi witiri ka yi witirin ka kafin ka yi bacci kaga wannan ga wanda shi yake tsammanin bai zai tashi ba sannan idan ka riga ka yi witiri a farkon dare bai zai hana kai nafila ba sai kai ta nafil ka kai ta nafil ka amma babu wani witiri da zaka maimaita saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la witirani fi lailatin ba a yin witiri guda biyu a dare daya witiri kwa ne in ka riga kai shi da farko kai shi kai ta nafila abun da ya sauka maka witirin ka ka riga yi kuma ba zai hana kai nafil ka ba ya ce da yana so yana so malam ya bambanta mishi tsakanin wayannan kalmomi na farko tawili sannan na biyu kuma ta harifi idan aka ce tawili ga yadda ma'anar take sai ka dan karkatar da ita ka kara mata wani bayani wanda ba ta nuna ma'anar tare ba in an ce ta harifi kuma to ma'anansa ka canja ma'anar gaba ɗayanta ma ba ta da alaka da ma'anar ayar ko kuma ma'anar hadisi na ta muna fahimta ka ɗauki ma'anar aya ka ba ta wani ma'ana daban wanda ba ta ɗauka wanda shi ne ta harifi ka canja ma'anar duka ka ɗauki ayar ka ba ta ma'ana amma ka ƙara mata wani abu wanda zai zama tawili wanda zai zama ya ɗan ƙara wani ma'anan to wannan shi ne zai zama mai zai zama tawili kamar wajen a rabbuka wani malaku saffan saffan sai ka ce wajen a fi ka al'amarin ubangijinka zai zo to kaga wannan tawili ne ka fassara zuwan da zuwa amma ka dan masa tawili ka nuna al'amari ne zai zo ba shi Allah subhanahu wa ta'ala yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana shine a saman hannayensu, sai ka ce qudratullahi ikon Allah Ka ga hannu da kudura kwata kwata ba ta da me ba ta da wannan tahrifi ne ka canja ma'anar tamaman gaba ɗaya ka canja ma'ana to duk wanda ya canja ma'ana duka zai ce wata muharrif wanda ya dan bada ma'ana ya dan masa tawili ya dan kautar da shi kuma sai a ce masa mu'awwil wana mai yin tawili ke sannan yake cewa da Allah malam daga cikin littattafan sharhi na bulugul maram wanne ne ya fi sannan wanne ne suke biye da wanda ya fi din to eh, bulugul marami bayan masa sharhi ne da yawa ba shi yasa wasu malamai suna ganin babu wani sharhi guda ɗaya ba wanda zaka ce zai wadatar ɗari bisa ɗari sai dai hadisan da suke cikin bulugul marami akwai su a bukari akwai su a muslim da abu dawo da nasa'i su kuma suna da shirki cikakke kan sisi to da ka sai ka je in ka dauka zai in ka karanta hadisi ka ce muttafaq alai sai ka koma fatawul bari ka koma shirki nawawi na muslim ka ka samu me shirkin ainihin hadisin kenan amma duk da haka akwai sukul salam na ne. wanda ya yi shirkin bulugul marami ne sannan akwai kuma tawbiul ahkam na abun nan na na alifasa wanda yake sirul alam shi ma shirki ne to subulus salam shine wanda yafi shahara kuma shine wanda malamin da yafi dadewa akan wanda ya tawbiul ahkam amma galibi ya fi rinjayar da hukuncin isnadi a akan isnadin hadisi fiye da fikihun hadisin ma'ana fiye da hukunce-hukuncen da hadisin ya dauka sannan sai mai tawdiul akam shi kuma malami ne da kusa kusa nan wanda shi kuma ya mai da hankali akan fiqhun shi wannan suwa idan hadisin fiye da abin da ya shafi me ya shafi isnadi to amma shi kansa fiqhun ba wai bayani ne wanda yake kabi cikakke wanda ya kamata a ce sharhi ne cikakken sharhi ba yana yi dai sama sama daidai gurgudo yinda Mutum da bai yi zurfi a ilimi ba zai iya fahimtar menene bulugul marami ya kunsa amma wanda ya zurfi da ilimi to to dole aka ya mar kadan dole hadisan sai ya koma musu irin su fatawul bari da sauran manya-manyan sharhi na ainihin manyan hadisan inda shi imamu ainihin abu ne ibnu hajar din ya dauko sannan wasu sun har hada suka dinga dauko sharhin da ibnu hajar yayi a a bulugul ba abun nan a fatawul bari na na bukari da wasu littattafan sai suka dinga ɗauko kawan buka hadisi akwai shi a bukari sai a ɗauko sharhin da ibn hajar yi a bukari sai a zo a mannawa bulugul marami haka haka suka suka yi iya hadisan da suka samu sai suka yi musu sharhi sai suka ambaci abun nan sharhin wannan littafin da cewa sharhi ne na ibn hajar sun ambace shi kafawal afari fi sharhi ibn hajar ma'ana na bulugul marami to wannan shi ma ba cikakken sharhi ba ne. to shi za malaman hadisi suke cewa babu wani cikakken shargi ne wanda za a ce za a dogara da shi na bulugul marami wanda zai iya wajen wadantarwa ta kowane bangare amma idan ka har hada su ka hada wannan da wannan ka hada wancan za ka iya samun waraka insha Allah in ko mutum karamin ɗalibi ne to to dole aka ma ya ishe shi domin subulus salam yana da wasu bayanai masu zurfi wanda karamin ɗalibi bai zai iya fahimtar wasu bayanansa ba da yana kawo bayani akan isnadi da kuma magana akan mazhabobi har da maganan hadawiya kuma yana kawo usulubi ne na larabci irin na da wanda karamin ɗalibi ba lalle fahimta ba amma kamar to da aka usulubi larabci ne irin na zamani irin na yanzu mai sauki na na cewa shi ne buge wasu mutane da mota suna kan babu bayan kwana biyu sai ɗaya ya rasu kuma ba musulmai ba ne to ya zai akwai diya ne a kansa sannan kuma ya zai kasance in ma da duka biyu ne suka mutu akwai diya a kansa ko da ba musulmi ba ne tun da ba zaman yaƙi ake ba ana zaman amana ne idan iyalinsa yan uwansa suka ce ba su yafi ba sai ka biya diya idan kuma ka biya diya idan kuma suka ce ka yafi sun yafi ba sai ka biya diya ba kafara kuma babu ita a zancen da ya fi inganci ga mutumin da ya kashe kafuri ko kafirin amana ko kuma kafirin harbi ma'ana wanda ake yaƙi a tsakani wannan zance shi ne fi inganci daga cikin maganganun malamai amma akwai malamai da suke ganin cewa akwai kafara saboda haka babu kafara amma jiya akwai in an yafe maka jiya shi kenan ka huta gaba daya in ba a yafe ba amma akwai jiya kuma in guda biyun ka kashe dukkanin su zaka ba zaka biya jiyan su kuma babu kafara tunda ba musulmai bane na mutane Zama su yi hakuri tambayar suna da dama kuma yanayin lokaci za mu tsaya kan wannan tambaya din akwai wani bawan Allah da yake da bukata na addu'a ya ce ya taimaka mishi da addu'a sannan ga kuma wannan takardar ma na neman addu'a ne game da wani gidan giya game da wani gidan giyan da suke makwabtaka da su akan cewa Allah ya tashe su ya watsar da su ya kuma daidaita su domin suna cutar da su fiye da misali bayan kuma su ingiyan ne masu kazo suka same su a wurin da Allah suna bukatan da sanya su cin addu'a to ubangiji subhanahu ta'ala ya biya masa bukatun suna alkhairi kuma Allah ya kare su daga wannan fasadi na makwataka da mai gidan giya ko masu shan giya kuma Allah ya kawo da wannan irin wannan fasadi a cikin dukkan inda musulmi suke gaba daya sannan bayan nan limamin wannan masallacin an wancan satin ba a ji muryansa ba wannan satin ma ba za a ji ba saboda bayi da lafiya bayi da lafiya ne tsawon kwanaki amma dai alhamdulillah akwai sauki muna buƙatar yan uwa su taimaka masa da addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم الإسلام هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل